To, bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in za zamu tashi darasi na sha hudu a cikin karatun mu na alfiyat malik da sharhin ibn aqil yau 25 ga watan dilqida hijira ta 1440 wadda ta daidai da 28 ga watan bakwai shekara ta tara ta miladiya za zamu tashi musamman mu'tallal ko بسم الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله وسم معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرشقي مكارما فالأول الإعراب فيه قدرا جميعه وهو الذي قد قصرا والثاني منقوص ونسبه ظهر ورفعه ينوى كذا أيضا يجر نعم يشي وسمي معتلا من الأسماء ما كالمصطفى وتو كسن ياما daga cikin sunaye abin da yake kalmustafa kamar sunan almustafa walmurtaqi makarima walmurtaqi makarima da mai tattaka wato da mai kai wato da mai kaiwa ga matsayin ababen daraja to ka sanya masa suna da mu'tal wato a cikin sunaye sunan da yake karewa da harfin illa to ka sanya masa suna mu'tal shine ya kawo misalan su guda biyu mustafa shine harfin illa da yake karewa da al'alif alif al-maftuh ma qablaha da kuma al-murtaqi shine wanda yake karewa da ya al-maksur ma qablaha to yace yace fal awwalul i'rabu fihi quddira to na farko shine mai kaman al mustafa al i'rabu fihi quddira jami'uhu i'rabi a cikin sa ana kaddara gabaki ɗayan sa gabaki ɗayan sa yana nufin ar-raf'u wan nasbu wal dukkanin su kaddarawa ake yi ka ce ja al-mustafa ra'aitul mustafa marartu bil mustafa sai ka ce shi yayin da yake raf'a sai ka ce marfu'un bi dammatin muqaddara in yake in yazo da nasba ka ce mansubun bi fathatin muqaddara in yazo da jarra ka ce maksurun bi fathatin muqaddara shine yace fal awwalul i'rabu fihi quddira jami'uhu wa huwa alladhi qad qusira shine sunan da aka yi masa qasr wato shi ake ce ma al maqsur daga cikin sunaye wanda ake ce masa al-maqsur kenan eh al-ismul maqsur wa thani manqus shi kuma na biyu shine ake ce shine manqus wato sunansa kenan al-ismul manqus wa nasbuhu zahar to irabin eh, sa shine nasbarsa tana bayyana kace ra'aytul qadi ra'aytul qadiya wa nasbuhu qad wa nasbuhu zahar wa rafquhu yunwa amma raf'arsa ana kaddara ta ka ce ja alƙazi ba za ka fitar da ba za ka bayyana damar ba ba ka ce ƙazi ba sai dai ka ce ja alƙazi ka ce rabinsa marfu'un bi dammatin muqaddara ala akhirih eh, ma'ana amin zuhuriha as-siqal hmm. as-siqal kaza aidan yujar haka nan ma ake masa jarra wato da takdir. شرعت في ذكر إعراب المعتل من الأسماء والأفعال نعم سي يقارأ da ambaton irabin al-mu'tal suna mai harfin mai karewa da harfin illa daga cikin sunaye wato kalmomi masu harfin masu karewa da harfin illa daga cikin sunaye da fi'ilai فذكر na ما al مثل Sai ya ambata cewa abin da ya kasance kamar al-mustafa da kuma al murtaki to ana ce musu ana sa musu suna al-mu'tal wato ne wanda yake ya samu harafin illa a ƙarshen sa wa ashara bil mustafa yayi ishara da al-mustafa ila ma fi akhirih alif lazima qablaha fatha da ya zuwa ga sunan da yake da yake a ƙarshensa alif ne lazima alif wadda take lizumtatta ba ta rabuwa da shi qablaha fatha gabaninta fatha gabanin alif din amma idan alif ne wanda gabaninta ba fatha ba to wannan ba almanqus ba ba maqsur bane mislu asa kamar asa wa raha hmm? ko ko wannan su ka gani alif a ƙarshensa lazimatun qablaha fatha fathatun qablaha shi yake ce ma al-maftuh ma qablaha na'am wa ashara bil murtaqi yayi ishara da kuma al-murtaqi ila ma fi akhirih ya'un maksurun ma qablaha yanzu ga abinda karshen sa yake ya ne wanda aka yi makabin da ke karshen karkashi karshen ta al-kasra aka yi ma abinda yake gabanin ta al-kasr kasra nahu alqadi kamar alqadi alladhi yaqdi kenan wadda'i hmm. wal mudda'i ko wal murtaqi kamar yadda muka faɗa hmm. wal mu'tali ko hmm. ka ja'ahu abi ka za'tila to sai zamanto al mu'tali kenan na'am ثم أشار إلى أن ما في آخره ألف مفتوح ما قبلها to bayan ya yi maka ta'rifin su cewa a cikin sunaye mutal akwai maqsur akwai manqus ko hmm. yanzu kowa zai iya kawo mana misali ɗaya na maqsur kowa <laughs> ya kawo ismul maqsur fata hmm. mustafa ai an <laughs> asa an faɗa eh? murtaba mustashfa a ai dai dai za ku kawo ɗaya kawai bana bana riba <laughs> man jamilu an sa an faɗa katla ya eh, gashi na an baka katla to ya maka tukwici madibo marba eh rama fi'ili ne suna muke so madibo a to ai ban zo kanka ba a je ka wani da fada ba sai ka fada kar ka fada kuma wani ya fada in ka zo ka rasa a za a zo kanka la ta saji to muna bin ka bashi muna bin ka bashi madibo na'am isa na'am yahya na'am aran ma gwani eh marma marma na'am eh matta yunus bin matta to amma wannan suna ne larabci ai ajami ne wannan suna ko da yake isa ma da aka kawo amma dai shi ma haka din za a ce hmm, na'am na'am eh canza umma ehe yas'a yas'a ai fi'ili ne sadiq yas'a eh yas'a yas'a yas'a wace ce yas'a wannan ai fi'ili ne inda kaje an fara magana da ya ai fi'ili ce muna bin ka bashi <laughs> na'am mubarak gashiya gashiya eh. wani ne gashya gashya oke jami'in to amma in a cikin jami'i ne ai wannan mamdud ne kuma an yi amaku ana cewa ma gashya gashaha ma gasha eh gashaha ma gasha to gashyan ne gashyan ahsan eh, gashiyan ah, ah, amma akwai ana cewa gashiyan hmm? kan so ka yi kamar na atsha ne kenan ko atshan hmm, da atsha atsha na'am mumkin atsha hmm, jam'in atshan na'am mamdud ne eh to sai dai a kira'ar a kira'ar hafs kenan na'am wannan mun yadda mun amince sunaye cewa sunaye a ajamai za su shiga ciki kenan na wal abdalla Buha! wa Buha! Wa layli idha saja ajibai mustashfa wani ya faɗa wani ya riga ka musa to mun yadda kan cewa a sunayen ajami za su shiga na ma nura muttaka muttaka sara mhm. sara eh na'am kubra da ya ajiye unta yanzu ya bai da tukunci na'am arama boston lava na'am mandi bukata mota murtaba eh? an faɗe shi murtaba aka faɗa ba faɗi murtaba ba murtaba ta yi mujtaba aka faɗa shi eh, murtaba ba a faɗa ba ta yi modibo alhaji umar a ya kamata ka kama layi misali ake kawowa na al'ismul maqsur hmm? eh, ba za a yi maka afuwa ba maganin wanda ya zo latti kenan musa an fada mm. mm. <laughs> to yi kenan to to yanzu to a kawo a kawo mankos mankos uh. eh, ali ali mm, na'am aqil a'a karshen sa ya zaman toya kuma ha kisra qadi murtaji na'am alqa ne alqari ba manqus bane ba manqus bane akwai hamza duk da yake anan naga ya kawo shami na'am sa'i na'am ban jamilu muhami na'am wali na'am malam uh, uh, abdullahi ko ba abdullahi uh, ibrahim ko ibrahim al-muntahi na'am mashi na'am ah, a gagoni tukuna babani aljani allah ya kashe mu na'am siddiq eh eh to eh yadhu eh, dahi to wanda yazo Allahumma dahi dahi almadhuwat ko cikin sai na ali cikin sigar salati na'am dahi dahaha addahi shine ya tabbatar da ita mm. والارض بعد ذلك دحاها اخرج منها ماءها صفة مثل البيضة بيضاء ها الدحو كمان بيض شيني دحاها الدحو صورها وصورها وجعلها ايه شيني فنياتا دون كل الله إيه. نعم راجي راجي نعم راجي ام فدا ba faɗa ba to kai za a kawo eh ƙabi an faɗa baji to eh nisba ila baja mm, na'am eh hayati to yawwa mubarak ya ce hayati wannan manqus ne eh? wannan mudafa mudafa ilaihi ne sunaye biyu ne hayati wannan yadin din ba ya ce lazima ba hmm? Ya ulmuta kallin ce da ta zo aka yi mata ya ya'ul mutakallim ce da zo mu ba ilai eh ina hayati ma mamati wannan duk ba su gaba to abi ka bashi malam abdullah ko hmm. qadi eh sadi sadi eh. sali fadi fadi sadi fari sari kace ko mai sadi da muke nan da mai, mai ma'anarsa fada a fa'id ne ai fada ya sidu saidan fa huwa sa'id ai ba ba mutal bane to na'am hawi na'am alhawi lil fatawi na'am ra'i ra'i na'am baqi hadi mm. hadi kwarai na'am jani an fada nace Allah ya mu da jani eh. Allah zarki Allah ya ji kamar annabi wani ke ce masa shi shi aljaru wal majrur din nan bai fahimce shi ba sai ce to kwanta kwanta sai ya jashe ce ni ne jari kai ne majruri to ga na baku jari na'am sai kai ma nura a an gama ai an gama kai da mubarak mhm. mahadi na'am mahadi mahadi ta fita na'am mufti shike ya kawo mufti an ah, rama eh alismul za ka kawo mana eh qadi an kawo amma ba komai an karba tun da baka nan sa'i ta arama arama wani husaini ismul manqus manqus ba maqsur ba mun yi al-ismul maqsur yanzu kuma muna manqus shine me ya al-maqsur ma qablaha jari an karba da an faɗi tunda an baka nan <laughs> to mu ci gaba ثم أشار ثم أشار إلى أن ما في آخره ألف مفتوح ما قبلها سيج إشارة تشيوا sunan da yake ga a ƙarshensa akwai alif maftuhun ma qablaha wanda aka yi ma fatahar abin da ke gabaninta yuqaddaru fihi jami'u harakatil i'rab ana ana kaddara dukkan wato wasulan li'irabi a cikin sa ar-raf'u wan wal jar sune raf'a da nasba da jarra to jazma fa me za mai faɗi jazuma ba yau <laughs> to matam ko eh, na'am wa kuma ana shi suna al-maqsur fal maqsur haka al-maqsur ta wannan zai kawo maka ta'rifin huwa al-ism shine suna wanda ake masa i'rabi allazi lazima wanda yake akwai alif mai wato take lazima mai lazimta hmm. a fi akhirihi a ƙarshen sa na'am to ya so ya togace da cewa al'isim daga alfi'il wato al-maqsur ba fi'il bane isim ne yarba yarba wannan ba maqsur bane tunda fi'ili ne da ya togace kuma daga al-mu'rab daga suna wanda yake mabni kamar idha kaga idha shi ma akwai alif lazima maftuhu ma qablaha amma kuma suna ne shi ma ko hmm? suna ne wani irin suna ne idza sunan me eh sunan menene eh zai zama eh to sunan shab amma dai ismu zaman zai zama ismu zaman na'am sunan zamani ne idza eh zarf ne zarf ne to ka gani suna ne amma mabni ne mabni ne na'am wa bil min al manqus da kuma yace fi akh alladhi fi akhirih alif ya fitar da manqus nahu al qadi kamar al qadi wannan ba ba ba maqsur bane kama sayati kamar yanda zai zo wa lazima ya yace alif ɗin kuma ta zamanto lazima min al musanna fi halati daga al musanna wanda yazo fi halati raf'i kamar al fa inna alifahu la talzamuhu domin alif din az-zaidan ba lazima bace in tuqlabu ya an fil jarri wan nasb domin ana mayar da ita ya fil jarri wan nasb na ra'aytu zaidaini ka gani zaka ce zaidaini sai ka nemi alif din ka rasa na'am wa ashara bi qawlihi yayi ishar eh, da fadin sa kuma da yace wasani manqus na biyun kuma shine manqus ila al-murtaqi ya zuwa ga al-murtaqi فالمنقوص سنا المنقوص هو شيني الاسم المعرب suna wanda yake mu'rab ane masa i'rabi allazi akhiruhu ya'un lazimatun qablaha kasra wanda karshen sa akwai ya malzumciya mai lizumta wanda gabaninta akwai kasra nau almurtaqi kamar almurtaqi fa tarada bil sai ya togace da cewa al daga alfi'il kamar yarmi yarmi kaga akiruhu ya un almaksur ma qablaha kuma ya nan lazima ce afwan ya nan ba lazima ba ce ita ma duk da yake tana fita a lokacin aljazmi amma dai maksur ma qablaha to sai ya fita amma tun da fi'il ne sai ya fita daga cikin ta'arifin da kuma ya ce sunan dole ya zama to mu'rab don ya fitar da almabni kamar allazi kaga allazi fi akhirihi ya'un maksurun ma qablaha to amma wannan kuma gashi suna ne amma ba mu'rab bane mabni ne na'am wa bi qawlina qablaha kasra da kuma fadin mu da muka ce kafin ya din akwai kasra anil lati qablaha sukun daga wanda take kafinta akwai sukun nahu zabiyun kamar zabiyun wa ramyun da ramyun ko zabiyun wa ramyun ka gani qablaha a a sukun qabla ya sakin kaga suna ne mu'tal wanda aka gudanar da shi magudanar suna sahihi yanda ake masa raf'a bil damma ane masa nasba bil fatha ane masa jarra bil kasra ka gani ka ce haza zabiyun ra'aytu zabiyan marartu bi zabiyin to ka gani ba ba abin nan ba manqus bane tunda inda manqus ne irabin sa kawai a nasba zai zai bayyana na'am وهو كما faɗi المنقوص wannan suna al-manqus annahu cewa nasba tana bayyana a cikinsa. sa nahu ra'aytu al ka shine kace ra'aytu Allah ta'ala Allah ta'ala yace ya qaumana ajibu da'iya lahi. ajibu da'iya Allah kaga wannan ga cinan qira'ata tabbatar na'am wa yuqaddaru ina shahidin yake da'iya na'am na'am wa yuqaddaru fihi ar-raf'u wal jarru to me sa ake masa nasba me sa ake ma da'iya nasba na'am me sa ake masa nasba maf'ulun bihi ne na'am wa yuqaddaru fihi ar-raf'u wal jarru da raf'a da jarra kuma ana kaddara su li ma 'ala al-ya saboda saboda nauyin su akan ya hmm. Hmm. nauyinsu a kan aliya kare ka ce ja alƙadi za ka ƙaddara banma saboda in ka ja alƙadiyu akwai nauyi hmm? wa marartu bilƙadi in ka ce za ka kasara a kan wannan yaɗin a samu tawalil kasarat yana da nauyi a baki alamatu rafi to kaga alamar rafa'a bammatun muqaddaratun ala alya Bamma ce abakaddarawa akan alya wa alamatul jarri alamat jarra kuma kasratun muqaddaratun ala alya kasra da ake kaddara ta akan alya wa ulima mimma zikra to daga abinda muka aka ambata dinnan muka sani annal isma la yakunu bi akhirihi wawun qablaha damma suna ba zai yiwu ba ya zamanto an sami wato a ƙarshensa akwai wawo gabaninta akwai damma hmm, ba za ka samu suna haka ba babu suna fi akhirihi ya qablahu damma sukan ce saman du saman du <laughs> ah, wannan amma larabci ne <laughs> hmm? <laughs> babu dai a larabci na'am in kana mabniyan wujida zalika fihi idan mabni ne za a iya samu wato suna akhiruhu ya wawu ba eh kamar huwa walam yujal zalika fil mu'rab ba a same shi ba a cikin suna mu'rab illa fil asma'i sitta sai dai a cikin asma'u sitta fi halatir raf shi ma kuma a halatul raf'i nah kamar ja'a abuhu jaa abuhu to amma ya kaga a mudaf ne to saboda yazo mudaf mulazima ya zo mudaf shi yasa abu ya zamanto amma ba ta taba ce abu kawai kai shiru ba dole sai dai ka kawo mudafun ilaihi na'am wa adana zalika al kufiyyun fi mawdi'ain akharain na'am al kufiyyun sun halatta wato suna ya zamanto yana da wawo al-madmum ma qablaha a hali guda biyu ahaduhuma na farkon su ma summiya bihi min al idan aka sanya ma mutum suna da fi'ili na yad'u a ce yad'u ka ce ka sanya ka rada ma danka suna yad'u kai yad'u ta'al ya yad'u da kuma yaghzu ya yaghzu ta'al ka ce masa haka to sai ka to nan ya zamanto musamman bihi na'am wasani ma kana wuri na biyu a hali na biyu sunan da yake ajami kamar saman samandu ga kina da kaman kamandu na'am kaga wayannan sunaye ne a ajamai na'am na'am wa ayyu fi'lin akhirun minhu alif aw waw law ya'un fa mu'tallan urif na'am na'am dan ga yake nan wai yake wa sannin mutallan hmm. to kuma a karshen hmm. ya kare ba mutallin ba ne ayyadin ba illa ba ce ana nufin alya almaksura wato almaksur ma qablaha hmm. shi ta aida wannan ya fitar da ita kaga vabiyun sakin ma qablaha abinda yake gabanin ta sukun ne hmm. shi yasa ai shi wani lokaci shi ibn malik a wato idan da misali yake tabbatar da ka'idarsa kaga sai ya ce wa sami mutallan min al-asma'i ma kal mustafa wal murtaqi sai ya gaya maka me yake nufi da al-mutal al-murtaqi al-murtaqi daidai yake da zabiyu hmm? a zubin sa a wazani ba daidai yake ba al-murtaqi kaga akhiruhu ya lazima al-maksur ma qablaha amma zabiyun akhiruhu ya amma ma qablaha sakin saboda kaga ta fita daga cikin wannan saboda ka zabiyun ba mu'tal bane na'am saboda wannan ya din ba harful illa bace ya ce asliya ayyu fi'lin akhiru min alif aw wawu aw ya'un fa mu'tallan 'urif na'am ashara ka ko o okay eh haka ne na'am yace wa ayyu fi'lin dukkan wani fi'ili akhirun minhu alif alif ya zamanto shine karshen sa aw wawu ko kuma wawu ita ce karshen sa aw ya'un ko ya ita ce karshen sa fa mu'tallan urif to wannan suna wannan fi'ili ana kiransa ana sanin sa da mu'tal wato cewa kaga kenan kamar inda kake samun al-mu'tal a cikin al-asma zaka samu al-mu'tal a cikin al-af'al shine maka ta'arifin sa na'am ashara ila anna al-mu'tal min al-af'al yayi ishara da cewa al-mu'tal wanda yake suna mai wato al-mu'tal mai illa a cikin suna a cikin fi'ilai huwa ma kana fi akhirihi wawun qablaha damma shine wanda yake a karshen sa akwai waw gabanin ta akwai damma nahu yanzu kamar yanzu أو ياء قبلها كسرة كوكما أرشنسا يعني جبانك أكوي كسرة نحو نعم، يرمي كما يرمي أو ألف قبلها فتحة كوكما تنادى ألف جبانك أكوي فتحة نحو نعم، يخشى يخشى نعم فالألف أنوي فيه غير الجزم نعم وأبدي نصب ما كيدعو يرمي نعم والرفع فيه منوي وحد جازما talakahunna taqdi hukman lazima na'am yace fal alifan wa fihi ghayra jazmi to al'alif alif wanda karshen su take yana da alif in wa fihi ghayra al jazmi a wajen alif wato ka ƙaddara a cikin alif abinda ba jazma ba wato menene abinda ba jazma ba raf'a da nasba wato rabinsa a halin raf'a muqaddar ne saboda haka sai ka ce a انما يخشى الله من عباده العلماء يخشى kaga fi'il mudari marfu'un wa alamatu bidamma muqaddara ala akhirih ko kuma ka ce wa alamatu raf'ihi tun muqaddaratun muqaddaratun ala akhirih kuma zaka ce lan lan zaka ce lan a ba na san ce lan yaksha ina <laughs> ah, lan ah, ah, lan eh, eh na'am an yabgha na'am an ra'ahu staghna a a eh, lan yabgha lan yabgha kaga lan nasib ce ka gani ga ya ga harful illa din nan ana kaddara mata al-fatha sai zamanto lan harfu nasib يطغى في المضارع منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره نعم shine yace fal alifin wa fihi ghayr al jazm wato ar raf'a raf'a da nasba za a kaddara ta akan alif mai akan alif amma jazma ita wannan zai zo hukuncin ta wa abdi nasba ma ka yad'u yarmi kuma ka bayyana nasba ta abin da yake kamar yad'u da yarmi wato alwawi walya'i shi ka bayyana masa nasba lan nad'uwa min dunihi ilahan ko lan nad'uwa min dunihi ilahan da kuma ka ce a hmm? Hmm? lan yarmiya lan yarmiya eh, lan tughniya anhum eh, na'am raf'a fihi manwi raf'a kuma a cikin su simewa da ya inwi ka kaddara ta wahdib jaziman salatahunna kuma in ka zo kuma ka share wato ka cire wannan huruful illa din guda uku a cikin guda uku me waw da me ya da me alif jaziman halin kasancewa ka kana yin jazma idan kai haka taqdi hukman lazima sai ka hukunta sai ka hukunta hukunci wanda yake malzumci wanda ba za a yi taba ce maka a warware maka wannan hukunci naka ba saboda kayi abin da larabawa suka yi na'am a waɗannan baitoci guda biyu ya ambata yadda ake yin irabi a cikin fi'ili mortal sai ya ambata cewa al'alif ana kaddara abinda ba jazma ba a cikin alif din shine an rafu wan nasbu kamar zaidun yakhsha to kaga yakhsha marfu' مرفوع ليه علامة الرفع الثاء ضمة مقدرة على الألف ضمة جد أكي قدرات على الألف أكون ونم ألف نم ولن يخشى دكما لن يخشى فيخشى يخشى منصوب منصوب وعلامة النصب alamar nasbarsa fataha ce da ake kaddara ta akan alif to jazma kuwa zai bayyana domin shi a jazma ana shafe masa harafi na ƙarshe lam yakhsha lam yakhsha ولم يخشى إلا الله فأساء أولئك yayi ishara da faɗinsa ka bayyana nasbar abin da yake kamar ya du'u da yarmi ya zuwa ga cewa ita nasba yana bayyana abin da aka cikin abin da ƙarshensa yake wawu ko ya kamar lan ya du'uwa da kuma lan yarmiya wa ashara ishara da fadin sa wa raf'a fihi manwi raf'a kuma a cikin su kai ka kaddara la anna raf'a yuqaddar ga cewa ita raf'a ana kaddara ta akan wawu da ya kamar yad'u wa yarmi fa alamatu raf to alamar raf'a a cikin kowanne daga cikin su damma ce da ake kaddara ta akan wawu da kuma wanda ake kaddara ta akan ya Wa ya ishara da faɗinsa jaziman talatahunna ka sha wato ka yi hazufu ka cire a cikin wato ka cire a guda ukun nan nasu yayin da kake yin jazma ya zuwa ga cewa su waɗannan haruffa guda uku su ne da alif da wawu da ya ana musu ana share ana shafe su a cikin jazma kamar lam yakhsha lam yaghzu wa lam yarmi to alamar jazma Haful ya'i. shafewar alif da waw da ya to da ka sai ka kula wajen wannan kada kai ishba'i wa hasinu ma zakara wato matattarar dai abin da ya faɗa abin da yake tattara maka abin da ya faɗa a kulasa cewa raf'a ana kaddara ta akan alif da waw da ya kuma jazma tana bayyana a cikin dukkan waɗannan haruffa guda uku bi hasfiha da share su kuma nasba tana bayyana a ya da waw ana kuma kaddara wato ita nasba fil alifi a cikin alif to mun gama sai yanzu muka gama babin al-mu'rab wal mazlum darasi 14 tafiyar abin nan tafiyar hawainiya ko loli bashuwali insha Allah da muna cewa za mu kara wata rana ko kuke cewa wata eh eh, eh? ana wanda shine muhimmi eh akwai tambaya eh ta na hauce na'am na'am minkum marba eh eh na'am alima an saya kunu na'am wannan an din wace an ce eh. wannan an al-mukhaffafa min as-saqila hmm. eh, wa in yakun isman wa lam yakun du'a wa lam yakun tasrifuhu mumtani'a fal ahsanu al-faslu biqad aw nahwa fal ahsanu al aw aw nafi naw tanfis naulau wa qalilun dhikru law hmm? tanfis din kenan ay masa fasl fal al faslu bi qad aw nafi naw tanfis aw law wa qalilun dhikru law saboda haka wannan annahu ce sai aka yi mata tafif saboda haka ana kaddara damiru sha'an sayakunu din shine al-mansub hmm? shine al-mansub shine wato abinda an din ta yi basa shine khabaru an shine khabaru an amma ismu an damiru sha'an saboda haka wannan an din ba nasu ba bace mai shiga akan fi'ili ai asali wato alima annahu sayakunu na'am eh. inna rahmatallahi qarib eh. inna rahmatallahi Eh, da ya zama kan cewa rahamar ba a ce qaribatun ba ba mm. to ai shi ƙarib fa'il ne bi ma'ana fa'il ne wanda yake yastawi fihi al-mudhakkar wal mu'annas a wajen sifa kamar sabur mm. Mm. saboda ka rahma a ƙaribun ai kamar qaribatun din ne to amma shi ƙarib fa'il haka yake yastawi fihi al-mudhakkar wal mu'annas eh. na'am ajuz Hmm? da kuma hamil ko da yake wannan daban ne kamar su hamil da ha'id suna ne wanda yake ba a sifanta wani da shi in ba mace ba na'am hmm. Hmm. sunan yarinyar arrahmanu to shi wanda yake ɗaukar sunan sai sai samson ba zai rubuta wannan sunan ko zai rubuta wannan sunan an canja saboda sunan Allah ne karara mm, kuskure ne suna sa mutane da suna yin izifi mm. mal'una? wallahi wani zamani ne mm. na mutane ba mm, a gaskiya ne a kawai a eh, eh, eh. na'am sa'ira duk mala'un kwarai da gaske ta ga kowace kowace ka kira shi kana yi masa mummunan addu'a ne amin to shi kenan a canza sunan ba eh yake ma sahabbai kwarai mm, kwarai da gaske a ta za a sa mutum sunan Allah ai wannan tauhid aqida ce wannan sosai akwai aqida daidai ne daidai ne daidai ne تمام سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك